Da yammacin ranar Alhamis ɗin nan ne aka kammala wani babban taro a tsakanin al'ummar Fulani makiyaya a Najeriya da kuma jami'an tsaro da ma gwamnatin jihar Niger. Taron dai ya mayar da hankali ne a kan yadda za a samu bakin zaren warware matsalar tsaro da ta'addabi jihar Niger da ma wasu jihohi a yankin arewacin Najeriya. Da sai dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta koka kan yadda ta ce wasu jami'an tsaron 'yan sa kai da ke kutsowa daga ƙasar Zuru ta jihar Kebbi sun yi ma Fulani har guda tamanin da bakwai da ba su san hawa da sauka ba kisan gilla, in ji mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allahn a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso. Sun kai mutum tamanin da bakwai. Uh, kuma sakamakon dalilin yin wannan abu muna mamaki ba mu da wata ƙasar da za mu je wanda tafi wannan ƙasar yanzu haka a Niger kwana biyun da ya wuce filaninmu wanda aka haife su nan sun taje suna central africa suna erciya saboda wannan abu suna lodi suna gudu mutane tamanin fulani su waye suka kashe to wayannan dai musamman shine kato da gora da mutanen da suke zuru suke zuwa su shigo Niger su hadu da yan Niger wakilin gwamnatin jihar Niger a wajen wannan taro babban daraktan kula da harkokin makiyaya da kuma sulhu a ofishin gwamnan jihar Niger Hardo Abdullahi Babaye ya ce gwamnati za ta yi iya ƙoƙarinta wajen shawo kan lamarin da ma matsalar tsaron. A ce an kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba duk matakan da ya kamata a ɗauka na a tabbatar da cewa wanda bai da laifi ba a taɓa shi ba kuma an samu mai laifi an mai hukunci daidai da laifinsa za a tabbatar da haka insha Allah. Sai korafi tun da ake kashe sunan ba ku taɓa cewa komai ba. Ka ji ai mun bayyana musu a gaban su ba irin matakin da gwamnatin jihar Neja ba ta ɗauka a ta ga cewa ta kare manoma da makiyaya na jihar Neja da kuma al'umman ma jihar Neja gaba ɗaya. To sai dai wasu wasu daga cikin shugabannin makiyayan sun nuna shakku akan tasirin wannan taro saboda rashin halartar gwamnan jihar da kansa. sunana Peace Ambassador Alhaji Abubakar Dikko Sakallo State Chairman Meti Allah Kautal Hore Niger State. Wallahi sako ba zai kai ga gwamnati yadda ya kamata ba da gwamnan ne za a zauna da shi shine ya isa ya kafa mana doka ko kuma ya kafa ma wani local government doka sannan wanda suke zuwa ne su ne 'yan ta'adda. muhila ne mu ba 'yan ta'adda ba ne. A cikin jawaban da suka gabatar dai dukkanin wakilan jami'an tsaron sojoji da na 'yan sanda da ma na jami'an tsaron DSS sun buƙaci al'ummar Fulanin da su ba su haɗin kai su kuma daina ɓoye masu laifi a tsakaninsu. Sannan sun ba su tabbacin cewa za su yi duk mai yiwuwa domin shawo kan wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Nigeria.